بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كلامي درسينا كنكراتمنا آه، شرح مراقب سعود نفر الورود شرح مراقب سعود a 89 درسينا na 89 <laughs> sai ka karanta abin da yake ranka ba abin da yake na a yau tara ga watan takwas ga watan al-muharram hijira ta 1444 shida ga watan takwas shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi baiti na 410 wancan makon wancan makon na wancan a mun yi na jan abiya ta nawa muka yi ne wajen baiti biyar muka yi za mu tafi wa kullu ma ya kunu fihi al'atfu yan zai muna cikin mabahith al'istifina cikin al-mukhassisat al-muttasila na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو بالسمع والحق الافتراق دون الجمع نعم يتي وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دكان أبندا wato al-mustathna minhu ya zamanto an yi atfi a cikinsa kamar aka ce ka saddak wa ahsin saddak alal masakin wa bin sabil wal yatama wal jiran illa al fasiqa minhu to ka gani kai afsi ka faɗa al mustasna minhu shine ma yakunu fihi al-afu min qabli al-istithna kafin istithna din sai ka ce illal fusaq aw illa al-fasiqa minhum to fa kullan yaqfu to wannan istithna'in yana bin dukkaninsu yana bin dukkaninsu duna dalilin aqli ba tare da cewa wannan wato in babu wani dalili na hankali da yake nuna cewa ba zai yiwu ya koma kansu ga baki ɗaya ba auzi sam'i ko ko dalili wanda yake ma'abucin asam wato ma'abucin nafsi wanda ake jinsa daga shine nasus nusus shari'a shariyya in ba nafsi ne ya zo ba da yake nuna rashin yiwuwar komawar su gare su gabaki daya wal to a Walhaku abinda yake yake abinda gaskiya wato daidai a cikin wannan aliftirafu dunal jam'i wato shi al istisna din in ya koma ya zuwa ga resu yana komawa ga kowanne bin firadihi ba ga majmu'in su ba da aka ce yana koma ya zuwa ga kulluhum amma kuma kowanne bin firadihi saboda kan kace a tasaddaq alal masakin wal fuqara wal marda da sauransu illal alfasiq minhum to daga kowanne sai ka cire alfasik ba wai in ka samu alfasik a cikin majmu'in ka fitar da shi shikenan ba hmm. shine wal haqqu wal haqqu dun al jam'i hmm. na'am yani ana istisna al warida ba'da muta'atifat wato yana nufin cewa istisna'i togaciya da yazo bayan abubuwa da aka yi atsufin su akan juna aka harada su da juna da harful atf dole sai an samu harafi na atf na'am sawa'un kana mufradat aw jumalan daidai ne ko waɗannan a ko waɗannan almustathna minhu mufradat ne wato lafuzza ne mufrada aw jumalan ko kuma jumloli ne fa innahu yarji'u li kulliha to wannan to to shi sha'anin shine yana komawa ya zuwa gare su gabaki daya to amma haifu saluha lahu inda ya inganci ya zama to ya koma gare su to nan ne dalilul aqli ko dalilul sam'i din zai zo ta ya zaka san saluha lahu ai imma bi dalilul aql aw bi dalilul sam'i لأنه ظاهر عند الإطلاق saboda wannan shine zahiri wajen itlaqin aka saki abu ba kaidi in aka saki aiki babu kaidi yanzu kaga in ka zo ka ce ma mutum a jeka bakin asibiti a asibiti duk wanda ka gani duk wanda yake bakin asibiti na kasashe da duk wanda yake mai yin bara da duk wanda yake duk wata mace duk kai sadaka sai wanda ka san fasiki ne daga cikinsu to kaga wannan zahiri shine kan cewa ba wai kawai fasiki daga na karshe da ka ambata ba mace a'a dukkaninsu daga eh domin wannan shine zahiri yayin itlaki baka nufin baka jiran ka ce to ta yaya yaya zan yi wanne ne daga ciki fasikin yana komawa ga wanne ai ba sai kai istifsari ba saboda ka san azahir inda lillahi wannan kalma ce wanda ke mafhumiya to kuma dama shine abinda da ake nema a cikin zance wanda ba shi da ihtimalin akasinsa to kaga ya zama to kamar a matsayin shine a zahir din ko da yana da ihtimali ihtimali ne wanda yake marjo na'am illa li dalilin yu'ayyin ma yarji'u ilayhi al-istithna min al-muta'atifat sai dai saboda wani dalili da yake ayyana abinda istisna'in yake komawa ya zuwa gare shi daga cikin waɗanda aka yi atafi din akan su to idan aka in aka samu dalili da yake ayyana komawar istisna'in ya zuwa ga ba'alinsu ittubi'a sai abu wannan dalili to misalinsa a wajen al wato kunga ga yace ai al-muta'atifat din ko mufradat ne ko jumal to misalinsa a cikin al-mufradat fadinka تصدق على المساكين وابناء السبيل وبني تميم الا الفاسق منهم تو كاغني كي صدقة جمسكيني دا وأن دا سكي أن هنيا دا كوما بنو تميم سي فاسقي دا جتكينسو فانه يخرج كل كل فاسق الكل تو ني اتاو فانه يخرج فاسق الكل فإنه يخرج فاسق الكل to fasikin dukkaninsu zai fita hmm. ba za ka ce fasikin bani tamim ba kawai ka ce ai bani tamim shi aka ambata daga karshe saboda ka togaciyar da aka yi tana komawa zuwa gare shi hmm. da faɗin sallallahu alaihi wasallam la yajlisanna ahadukum ala takrimati akhihi kada ɗayan ku ya zauna akan shimfiɗar ɗan uwansa kuma kada ya masa limanci a gidansa sai da izinin sa wannan ya ruwaito shi ne bil ma'ana domin gashi nan shi al muhaqqiq ya fitar da yadda lafazin ya yana cikin ayi mun karanta shi a cikin sahih muslim eh, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ko a ƙarshe hadisin abu mas'ud a ƙarshe eh na'am yace a ƙarshe hadisi yace wala ya ummur rajulu fi baitihi wala fi sultanihi wala yajlisu ala takrimatihi illa bi iznihi to kun ganan misali ne na jumloli ko wannan ko da yake nan ya kawo shi ne a misalin al-mufradat la yajlisanna ahadukum ala takrimati akhihi wala ya ummuhu fi baiti wannan ya ake mai da shi cikin mufradat eh tunda atufin a kan atufin jumal ne haɗa huwa zahir a to ai abinda aka yi atufi din an yi atufin laye umu ne akan laye jilis mm. ko ko ba haka ba mm. bari mu ga shi ne asalin ya ce alan wasalan imamu barista nan bai kawo shi ba a cikin sharhin wani ya daga cikin ziyadat din Sheikh Al-Amin kenan to gaskiya dai wannan dai a zahir wannan atafin jumal ne ko tunda an yi atafin abubuwa guda biyu ne aka ce tunda illa bi iznihi din yana komawa cewa kada ka zauna a shimfiɗa su sai da sa, kuma kada ka yi masa limanci sai da sa, duk kuma jumloli ne kowannen su jumloli ne na'am ya kawo shi a cikin misalin mufradat hmm. eh, kuma zai idan kaga ya ce wa misalin fil jumal hmm, to ziyadat ne dai watakila shi yana hirsi akan ya kawo ziyada daga cikin sunna daga cikin lafazi na sunna wanda ya zama to shahidi ga ka'idar to kuma sai ya shigar da shi a inda zai dace ba kwa iya ta'aliki ku ce a zahir a zahir min al-zahir min absil min jumal lal mufradat na'am ja'arma wa misaluhu fil jumal misalin sa a jumloli qauluka fadinka abidi ahrar abidi ahrar bayina yantattu ne kuma ya ce matansa sakakku ne ba zan ce matana ba sai musulmi daga cikinsu to musulmin ko dukkaninsu zai fita daga ciki hmm. a eh, abidi ahrar jumla ce tunda ai kaga wannan jumla ce ismiya da take da hukuncinta akan hurriyatul abid ɗaya kuma jumlar kuma talaqul al niswan mm. to ga misalinsa daga alkur'ani da faɗinsa Allah ta'ala ma ma'allahi ilahan akhar ɗaya kenan biyu kenan uku kenan ومن يفعل ذلك يلقى أثاما له العذاب يوم القيامة ويخلد مهانا إلا من تاب إلا من تاب توقع استثنائي wa amana wa amila amalan salihan to yace fa innahu yubaddilullahu eh to sai shi kuma muallif ya ce. innahu fa innahu raji'un ila kulli to wannan istisna'in yana komawa ya zuwa ga dukkaninsu. su eh, illa man taba daga zina illa man taba daga qatlin nafs illa man taba min ash-shirk ba za a ce kawai zai koma zuwa ga na ƙarshen ba dukkaninsu ne zai koma wannan ya kamata ya zama to babu saɓani aiko tuba yana amfana a cikin dukkanin waɗannan abubuwa to gaciyar da aka yi ya haɗa dukkan waɗannan guda uku bai kamata a ce an samu saɓani ba samu abu hanifa ya saba akan ka'idar to bari mu ga yadda ya yi huruji daga cikin wannan a cikin ayar eh, ya kwaci kansa na'am to kun ji abu hanifa ya saba ma aljumhur ya saba ma jumhurin malamai yana cewa shi ita togaciya tana koma zuwa ga jumlar karshe ne kawai eh. tana koma zuwa ga jumlar karshe ne kawai eh wala zunun <laughs> shi ne je bari mu ga yadda zai kwaci kansa <laughs> mu ci gaba amma shi ga misalinsa da ya kawo yace walau eh, na'am wali ajili zalika eh, wali to saboda wannan ne lam yaqbal shahadatu shi mm. eh, sai bai karbi shaidar mai wanda ya kazafi ba ko da ya tuba ya kyautata saboda faɗin Allah ta'ala illalladina tabu wa aslahu wa ula'ika humul fasiqun mm. a wajensa yana komawa ne zuwa ga jumlar wa ula'ika humul fasikun in ayar da take wallazina yarmuna wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ɗaya kenan ko wala taqbalu lahum shahadatan abada biyu kenan ko wa ula'ika humul fasikun uku kenan illa man ta illa alladhina tabu wa aslahu to sai shi Abu Hanifa sai yace. ce min da zalika wa aslahu ila alladhina tabu min da zalika wa aslahu to yana komawa zuwa ga ulaika humul fasiqun a wajen Abu Hanifa saboda haka sun tuba daga fasikanci ba za a ce wannan fasiki bane amma amma wannan tuban da suka yi ba zai sa a karbi shahadar su daga baya ba to shine za ka gani eh shi kuma za ka gani da za su kwaci kansu <laughs> na'am to ai wato fasikancin su ya gushe da tuba to shi abu hanifa baya karban komowar istisna'in ya zuwa ga fadinsa wala taqbalu lahum shahadatan abada kada ku karbi shaida daga shaidar su har abada ai sai dai waɗanda suka tuba to su ku karbi shaidar su sai dai shi abin da bari shi abin da yake faɗa kada ku karɓi shaida su kada ku karɓi shaida daga gare su mutlaƙan ba tare da wani kaidi ba da istisna inda aka bai koma ya zuwa ga karɓar shaida ba saboda ke bantuwar komawarsa ya zuwa ga jumlar ƙarshe to kun ji abu hanifa bai saba ma wannan ka'ida tasa ba a cikin faɗin Allah ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan dinnan. fa don shi anan ya yi muwafaka da sauran jama'ar malamai wajen kan cewa istisna'in yana komawa zuwa ga jumlolin gabaki daya gabaninsa to gashi nan ga fuska yadda bai kwaci kansa ya je wa wajihu adami to to fuskar rashin saba ma wasa ga wannan ka'idar a cikin wannan ga asalinsa ga ka'idarsa cewa wannan istithna yana komawa ya zuwa ga jumla karshe ne kadai ne faɗin Allah ta'ala wa man yaf'al zalika yalqa asama wa man yaf'al zalika yalqa asama saboda ka istisna'in daga zalika ne zalika kuma yana koma zuwa ga dukkan abubuwan guda uku <laughs> an fahimta aiko mm. wa man fa'al zalika yalqa sama. to wannan isharar ita ce ake mata istisna'i duk kuma tana komawa zuwa ga dukkan almajimu ne saboda ka bai saba ka'idarsa ba shi aslan ma ba matsala ce wadda take ta jumal ba babu muta'atifat a nan wajen ya ba yadda da da jumhur ba bai yadda da jumhur ba su dai jumhur ba za su iya masa iradin wannan ba ai kaga jumhur za su iya ce masa kai ka ce tana koma ya zuwa ga jumlar karshe wato zina kenan ita ce kawai tuba zai amfani shi kenan wanda ya mutu wanda ya kisan kai ya tuba wannan tuwon ba zai amfani shi ba wanda ya shirka ya tuba shirka ba ta amfani shi ba ba a togace shi ba sai ya ce musu a'a ni ma ina tare da ku yana koma zuwa gare su gabaki daya amma ni a waje na istisna'in ba akan waɗannan ya koma ba ya koma ne akan wa man alzalika ismul ishara saboda haka babu atsi akan jumal istisna'i ya koma ya zuwa ga ismul ishara ne shi kuma ismul ishara yana koma ya zuwa ga waɗannan abubuwan da aka ambata ai bai koma gare su bai koma bai koma gare su mubasharatan ba abin da yake faɗa kenan da wasu da ya koma gare su saboda ka bi saba ma ka'idar sa ba to amma samar a can al-akhira samar al-akhira ne cewa eh samara ɗaya ne za a karɓi tuban za a karɓi tuban ai ka san ba zai iya musu ko a wajensa ai ba zai iya musu ba ta za a ce wanda ya shirka ya tuba ba za a karɓi su sauran dalilai za su kayar da shi dole ya samu makansa mafita to inda ya samu makansa mafita shine wannan ka'idar tawa tana nan amma abin da ya sa wannan matsalar a wannan matsalar ba a samu ta'atifat ba istisnai bai koma zuwa ga muta'atifat ba ya zo koma ya zuwa ga lafazi ne mufrad shine ismul ishara na'am <laughs> eh. sai dai isharar a cikin fadinsa zalika tana komawa ya zuwa ga dukkanin jimlolin da suka gabata da komawar da komawar lafazin ya zuwa ga jumlolin sai ya zama to istisna'in ya koma ya zuwa ga dukkaninsu saboda haka ya bayyana cewa imamu abu hanifa bai saba ma ka'idarsa ba a wannan babin yana nan akan ka'idarsa kun san ba masu ruko ba masu iltizami da ka'ida irin imam abu hanifa dukkan kawa'id ɗinsa in ya sa yana tsayawa a kansu inda shi dama daga furo ya istikhlasil kawa'id ba aksin jumhur a al'usulin shafi'iyya wa gairuhun za su yi ta'asilin daga usul sai kuma su fitar mata da furo shi ko daga afradul furo zai tattara su sai fitar da ka'ida <laughs> na'am to sheikh ya ce al'imam uh, sheikh shinkiti sheikh al'amin rahmatullahi alaihi Allah ya masa afuwa ya ce wannan ka'ida wadda malam wadda al-mu'allif marubucin littafi ya ambace ta ko muka ambace ta muka danganta ta zuwa ga uh, wato ilahirin malamai mafiya yawansu daga cikinsu akwai almalikiya da shafi'iya da hanabila ta komawar istisna'i ya zuwa ga dukkanin ababan da aka yi ma'atufa sa gabanin istisna'in wannan tana hukunta wato a ingancin hujjar da dawudu zahiri ya yi a kan halaccin wato mutum ya haɗa 'yan uwa mata guda biyu wajen wato a mayar da su sadaka da mulkin da mallaka ba da aure ba ya halatta mutum ya taki yan uwa mata guda biyu a matsayin kuyangunsa da milkin yami ba da aure ba <laughs> wato ihtijajinsa in dai bisa wannan ka'idar ce to za ta tsallake na'am domin shi yana cewa faɗinsa illa ma malakat wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum to yana komawa har wa yau ya zuwa ga faɗinsa wa an tajma'u bainal ukhtaini yana komawa zuwa ga tunda adful jumal ne ai illa ma malakat aymanukum min al akhawati fala yahrumu fihi al jam' sai dai abin da hannayenku suka mallaka daga 'yan uwa mata to su kam jam'i tsakaninsu baya haramta da aure ne kawai aka haramta amma illa ma malakat inda inda milkil yamin ne ba a haramta muku ba <laughs> eh a to ai la yaslo farkon ayar ya kai ga wayannan ne kawai zai iya yi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum to in eh, ya dauko ya yi iltizami sai me <laughs> ya dauka ya ce illa ma malakat aymanukum ta ya za a ka mallaki mahaifiyarka hmm? ta ya za a ka mallaki yar uwarka eh wanne wanne ne zai mallaku amma <laughs> ta eh? wa halatukum ai duk muharrama in ta mallaki ga mutum shikenan ba za shikenan ta yantu <laughs> na'am wal jawabu an hada to mene to ga jawabi akan ga jawabi ga Dawud zahiri tunda a cikin wannan matsalar ya saba ma fatuwar sahabbai cewa tabbatar da abin da yake daidai a wannan matsala shine abinda sashen magaba malaman da suka zo daga baya suka tabbatar da shi kamar ibn al-hajib daga malaman malikiya kamar yadda ya faɗa a cikin muktasar dinsa da al-ghazali daga cikin shafiya kamar yadda ya faɗa a cikin al-mustasfa da al-amidi daga cikin malaman hanabila kamar yadda ya faɗa a cikin al-ihkam fi usulil ahkam cewa hukuncin istisna'i togaciya bayan muta'atifat jumloli da aka yi atufinsu a kan juna to shi ne a yi tawakufi ba a hukunci ga ɗaya a ce yana komawa ga na farko ga na ƙarshe ne ko na farko ko dukkaninsu ko na tsakiya tawakufi ake yi saboda yiwuwar komawarsa ya zuwa ga dukkanin waɗanda aka dukkanin jumlolin ko waɗansu daga cikin jimlolin, in ma su kuma waɗansu da yake komawa gare su akhiran na ƙarshe a awwalan ko na farko to dalilin cewa wannan magana shi ne ta hakiki shine tabbatar da abin da yake daidai fi ayatin kafir ya alqur'ani yana shaida ga wannan a cikin ayoyi da yawa kamar faɗin Allah ta'ala fajliduhum na jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada har ya zuwa ga fadin sa illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innahu la yarji'u ila al-jumlati al-ula allati hiya fajliduhum 80 jalda to wannan dai kaga ai baya koma ya zuwa ga jumlar farko na cewa fajliduhum 80 jalda <laughs> ko dan ya tuba ba za a yi masa haddi ba <laughs> tuba ba zai hana masa haddi ba mm-hmm. domin wanda ya kazafi haddin kazafi baya faduwa ba a saukar da shi ba a sarayar da shi a gare shi bi tauba da tuba kuma kamar faɗin Allah ta'ala Ila an yasaddaqu mm. ya yanta baiwa mumina da kuma diya da ake miƙa mika ta zuwa ga iyalinsa sai dai in sun yi sadaka to nan kaga baya komawa ya zuwa ga fata hariru hmm. hmm. hmm. raqaba eh sai an yi tahriru raqaba ne naka لأن تصدق مستحق الدية بها Mm. domin sadakar wanda ya cancanci diya da ita diyar wannan baya saukar masa da kafarar kisan da ya yi na kuskure idan mutum aka yafe masa diya sai a ce ba zai kafara ba kafara tana nan amma kaga an ce ai kaga na ne ba da mutaafifa amma kaga kuma bai koma zuwa ga alkullu ba mm. kuma kamar faɗin Allah ta'ala فخذوهم واقتلوهم mhm. hmm. eh, a وجدتموهم ولا تتخذوا ku kama su ku karkashe su duk inda kuka same su kuma kada ku ɗauki majibinta daga cikin su kada ku ɗauki mataimaka sai dai waɗan illan ladina ya siluna ila bai na kuma bai na nisa sai dai wanda suka sadu ya zuwa ga mutane waɗanda yake tsakaninku da su akwai yarjejeniya to wannan to kaga ai baya komawa ya zuwa ga jumlar karshe wadda take ita ce kada ku rike su wali majibinta wala mataimaka domin to ka gani saboda rikonsu su zamanto majibinta wannan haramun ne mutlakan ba tare da istisna'in wani hali ba tunda kafirai ne sai dai yana komawa zuwa ga na farkon ne su su biyu wato faɗinsa fa kuzuhum wa bil asri ku kama su da wato ribatarwa wabtuluhum kuma ku karkashe su wa sai dai wanda suke sadu da mutane wanda ke ku da su akwai yarjejeniya to waɗannan ba za ku kama su kuri ba za ku ribace su ba ba za ku karkashe su ba domin suna da alkawarin da yake ga waɗanda suka kai ya zuwa gare su su masa da wani alkawari saboda an sharɗa saboda ta musu wannan da aka yi a cikin yarjejeniyar zaman a sulhu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla shi tare da hilal ibn uwaimir da suraqat ibn malik ibn jush na da na'am وإذا كان الاستثناء ربما لا يرجع للأخيرة to idan istisna'in ya zamanto wani lokaci baya komawa ya zuwa ga jumlar karshe wanda shi istisna'in shi yake bin wannan jumlar to ta yaya zai zamanto nafsi a cikin komawa ya zuwa ga wanda yake ba ita ba san haka sai ya bayyana babu hujja don haka babu hujja ga dawud zahiri a cikin istisna'in nasa da faɗinsa illa ma malakat aimanukum a bisa abin da yake tantancewar magana ta daidai hmm. waɗansu malamai sun bambance tsakanin mufradat wato waɗanda suke kalmomi waɗanda suke ɗaiɗaiku da kuma jumloli sai ya ce yana komawa ya zuwa ga dukkanin waɗanda suke kalmomi ne ku ba tare da saɓani ba a kuma cikin komawa sai zuwa ga jumloli wannan akwai saɓani waɗansu gwani daga cikin malamai sai ya bambance tsakanin yin atsafi da wau da yin atsafi da waninta daga cikin muta daga cikin atifai yana mai cewa yana komawa ya zuwa ga dukkanin waɗanda aka yi adafin a kansu in adafin ya zo da harafin wau ne banda wani harafin wau subki ya ce nasa ala zalika biki fi jam'il jawami fi mabhasin tafsis mhm. to hunga dai matsala ce waje take akwai sabani a cikinta uh, kuma kaulin jumhur Eh, la yahlu min iskal kamar yadda shi shek ya nuna in aka ɗauki kaulin jumhur ya shi ne ka'ida abin zai zamanto al iskal saboda haka abin da yake ta hakiki ne abin da su al akhirin su ibn al hajib da al ghazali al ghazali da amidi suka tabbatar cewa in irin wannan ya zo a tawaqquf har sai an samo sai an duba sauran dalilai wanda zai sanya a yi tarjihin abin da yake abin rajaharwa na'am wa wal dunal jam'i fadin sa da yace ce haqqu jam'i mm, abin yake shine daidai shine wato tantancewa rarrabewa ba ba ba gwamawa ba gamewa baki ɗaya ba yana nufi أنه على القول برجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات قبله a bisa kaulin da yake cewa istisna'i yana komawa zuwa ga dukkanin abubuwan da aka yi musu atsafi gabanin istisna'in to abin da yake daidai gaskiya shine yana komawa ya zuwa ga dukkaninsu a rarrabe amma baya komawa ya zuwa gare shi a haɗe وتظهر ثمرة ذلك فيما لو قال to bai wato natijar wannan yana bayyana ne idan da mutum zai ce anti taliqun salasan wa salasan illa arba'an in mutum ya ce wa matarsa ke sakakka ce uku kuma uku sai hudu mhm. fa'ala tafriq to in aka far in aka farraka an aka ce wal haqqu liftiraq din a bisa tafriqi talzamu salat to saki uku zai zai lizince shi domin faɗinsa illa arba'an yana koma ya zuwa ga kowanne daga cikin ukun bin firadihi a wato kadaituwarsa ita kwa hudu ai ta haɗe uku sai ya zamanto istis na'un ya ɓaci a cikin kowanne daga cikinsu illa salasan ta farko da illa salasan ta biyu din istisna'in ya ɓaci saboda in ka ce illa arba'an arba'an ai yayi istigra'in uku saboda haka ba zai yi kai istisna'in uku ba zai kai istisna'in hudu daga uku ba hmm? sai a ce to wannan istisna'in bai maka amfani ba don haka abin da ka faɗa din nan ti tsalikun wannan ya tabbata hmm. Hmm. wa alal jam'i in kuma a bisa jam'i ne tujma'u salaf wa salaf sai a hada ukun da uku sai zamanto taron su sittan sai zamanto kamar wanda ya ce ne saki shida sai hudu to sai saki biyu ya lizince shi wannan shine ratul khilaf an gani ratul khilaf bata zo a kalamun shari'a ba sai dai in ka zo kana sai dai in ka zo sai dai in lauyoyi za ku yi sai ka ce to alal jam'i wa iftiraqi sai ka sai ka ga wanda ka rinja ka sayan ma client mafita <laughs> matar ta kawo ta ce saki uku ya lizumta shi kuma yana so ya ce saki uku bai lizumta ba sai ya ce to ai gashi nan wal haqul iftiraqi dunal jam'i na'am ai aslan bai halatta ba ana faɗa ne amma in ya faɗa din ai yana afkuwa eh. to ai shine to ai shi alƙali ba ruwansa yana yana aiki ne da afkuwa amma wannan kuma abin da ya yi wannan kuma wani abu ne daban wannan za a iya masa ta'aziri a kan sabo da ya yi amma kuma hukunci abin da za a zartar yana nan na mukara mm-hmm. amma qira'atul lafzi fil mashhuri fala yusawi fi fiwal matkori na'am amma qira'atul lafzi fil mashhuri fala yusawi fi siwal madhkuri amma danganta lafazi a cikin mashhurin magana to wannan baya daidaita baya daidaita ababen da aka wato gwama lafazinsu a cikin hukunci in banda hukuncin da aka ambata wato in ka hada abubuwa guda biyu ka faɗe su to bai nuna kan cewa sun yi daidai ga baki ɗaya ta kowace fuska ba banda wannan hukuncin da ka faɗa wannan ita ce ake cewa ma dalalatul iqtiran ta zo a nan wajen mm. yanzu kaga kamar wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina to an daidaita al khayl wal bighala wal hamir mm. a wajen to ba su zamanto daidai ba a cikin dukkan hukunci duk da yake dai wannan ba iran ba ne wannan ataf ne wannan atafi ne a kai ah, to wannan abin da yake shine gaskiya a cikin mashhurin magana kai abin da aka ambata shine kawai suka zamanto daidai amma ban da sauran abu saboda haka hukuncin alkhail wal bighal wal hamir a cikin arrukubu wa zina daidai suke shi aka ambata amma wajen cewa a kafa hujja da wannan wajen cin su cewa sun yi daidai saboda haka ba za a ci naman doki ba kamar yadda ba za a ci naman jaki ba kamar yadda malikiya suka kafa hujja da shi a yawan wajen to wannan sabanin wannan ba zai yiwu ba wannan da'if ne na'am yana nufin cewa gwamawa tsakanin jumla guda biyu a ta hanyar misali ko kuma lafuzza mufradai lafazi wanda yake na daya na abu daya a bisa misali wato zuwa da lafuzza guda biyu da suke nuni gare su wato da suke nuni alaihima ga me yake komawa alaihima billafzaini dalaini alaihima Awul mufradaini awul jumlataini wanda yake komawa ya zuwa gare su ko su jumlolin guda biyun ko su mufradai din wato in aka zo da lafazi da yake nuni gare su muqtari ne ne yana mai suna ana ma, ma, wato suna masu haduwa da juna to zuwa da wannan lafuzan tare baya wajabta daidaito a tsakanin su in banda a cikin wannan hukuncin da aka ambata kamar faɗin Allah ta'ala ku cika hajji da umra dan Allah to kaga an dai an gwama hajji da umra wannan mufradaini ne aka hada su aka gwama su mm. to wannan yana nuna kan cewa hajji da umra daidai suke a dukkan hukunci mm. to zai ki shine yake fada a wajen jumhur abinda aka ambata a cikin wannan jumlar shine itimam cikawa to anan ne suka daidaita amma wajen hukuncin kowanne daga cikin su matsalan na kan cewa kamar umra za ta zamanto wajiba kamar yadda hajji take zamantowa wajiba a zahir a mm. na'am inda man ya kulu bi adami wujubil umra wajen wanda yake cewa umra ba wajiba bace kamar malikiya domin shi Allah ta'ala ya gwama tsakaninsu a cikin hukunci shi ne wajabcin cikawa bayan farawa Inda mutum ya fara kowanne daga cikin su dole sai ya cika shi Falayar zamu min zalika musawatuhuma fil hukmi ibtida'an to wannan baya lizumta cewa su daidai da juna a cikin hukunci tun a farkon farawa to wanda kuma shi kuma yake cewa a'a umra wajiba ce shi me zai ce abinda ake nufin da al-itmam cikawa farawar aikata su da zuwa da su cikakku abinda al-mu'allif ya ambata na cewa gwamawar abubuwa guda biyu a cikin lafazi baya nuni a kan daidaito in ba a cikin wani wannan hukuncin to wannan shine mazhabar jumhurin malamai sabani ga waɗansu malaman malikiya da kuma malam muzani daga cikin ashafi'iya da alkali abi yusuf daga cikin malaman hanafiya to a bisa wannan kaulin umra sai ta zamanto wajiba kamar hajji Ko da kuwa. abinda ake nufi da al'itimam cikawa shine cikawa bayan farawa to a bisa wannan kaulin abin saɓanin sabanin abinda yake ba ƙaunin jumhur ba sai to umra ita ma wajiba ce ko ba fara ba mm. saboda an faɗe su tare ko faɗin su tare ya nuna kan cewa sun yi eh, wannan musawati ne eh, eh. amma dai abin da yake mashhuri shine kan cewar wannan baya lizumtar dalilansu a cikin hukuncin da ba ambata ba shi sa ake ce ma ita dalalatul iqtiran dalala ce mai rauni mm, gwama abubuwa guda biyu a cikin hukunci bai nuna daidaitan su ba a cikin kowane hukunci to za mu yi tsayawa a nan sai mu tashi a shar daga cikin mukhassisatul muttasila mun gama da istisna yanzu sai mu shiga ashar na casa'in kenan نعم نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك